ربنا خلقت علينا شقوتنا أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da jaddada godiyar ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fada da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta litinin wanda yau ita ce sha biyar ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara arba'in. yau ita ce ranar ashirin ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardansa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani a wannan shekara da gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba a manci ba a jiya mun tsaya ne aya ta ɗari da hamsin da hudu a cikin suratul bakara Allah ta'ala yake cewa kada mu kira waɗanda aka kashe su domin kare addinin Allah wajen yada addinin Allah ko gwagwarmayar kare addini Allah ta'ala ya ce kar mu kira su matattu wurin Allah rayayyu ne kuma Allah yana azurta su wannan shine bayani dangane da shahada da kuma alkhairin ta wannan bayanai mun ji ajiya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 155 a cikin suratul bukara faɗin Allah ta'ala wala nabalu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i بسم الله الرحمن الرحيم bi shay'in min al-khawf Allah ta'ala ce lalle za mu jarabce ku da wani abu na tsoro Allah ta'ala ce za mu jarabce ku da tsoro za a samu ibtila'i na tsoro kwanan dardar kowa yana ganin kamar za a kawo masa hari wal ju'i da yunwa Allah ta'ala ce za mu jarabce ku da yunwa za mu jaraba ku mu gani za ku yi imani yanan yunwa daga wa take ba ce kome ba daga Allah ne ana ganewa ko ko da akwai wani mutum sanadi ne to karbi da shi ka kama Allah domin kai Allah kake bauta kuma shi ya ka ba ruwanka da wani mutum dan haka Allah ta'ala ce zai darace mu da tsoro da yunwa wa naqasin min al-amwaj da tawaya a wajen dukiya wata rana ana nan sai a samu duk tarin tarisation ne ko menene kudi kare arziki ko yawa to ana na sai kudi ya kafa wata rana ana na sai kudi ya sama kuna ganewa kai ma kana na arjihu ka sai ya kafa wata rana kana nan sai ya sama Allah ce ni zan yi wannan zan jarabce ku da wani abu na tsoro da ne da yunwa da tawayar dukiya mutum na da dukiya ta tawaya idan na noma ne idan na kiwo ne idan na kasuwanci ne Allah ta'ala ya gaya maka cewa za a samu tawayan arziki wal anfusi za mu jarabe ku da rashin rayuka mace-mace mutuwa kashe-kashe wa samarat sannan za mu jarabe ku da rashin ko karancin 'ya'yan itatuwa Allah ta'ala ce wa bashirin sabiri waɗanda suka yi haƙuri a kan waɗannan abubuwa tsoro yunwa tawayar dukiya tawayar rayuka tawayan kayan marmari Allah ta'ala ce waɗanda suka yi haƙuri suka juye wato suka jura wannan wahala Allah ta'ala ce ke musu bishara wa bashiri sabiri ta yi bishara ga masu haƙuri kamar ka ce suwaye masu haƙurin ya Allah ta'ala ce allazina idza asabatu musibatu su ne waɗanda idan wata masifa ta same su a rayuwa ba sa zargin wani a kalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai mu dinnan wato ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma Allah ta'ala ya ce waɗanda suke da irin wannan siffa da irin wannan tarbiyya Allah ta'ala ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan suna da yabo daga ubangijinsu wa rahma akwai tausayi na musamman da zai biyo baya daga ubangijinsu tun da sun ci jaraba Ai Allah ta'ala ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun Allah ta'ala ce waɗannan su ne shiryayyu imana waɗanda suka samu shirya daga wurin ubangijinsu idan muka ɗauki babban malamin musulunci yadda ya fassara wannan aya imamu al-qasimi a cikin mahasin tawil yake cewa faɗin Allah ta'ala wala nabalu wannakum bi shay'in wannan khitabun ne liman amana ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana magana ne da waɗanda suka yi imani da manzan Allah Kana ciki inda ka yi imani da manzan Allah to da ka yaki ana ganewa inda ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to da ka yaki mutum a zai ana cewa ni ba da kai nake ba kaga bai ba a'a hadha khitabun liman amana ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce ake yi da wanda suka yi imani da manzon Allah kusu bihinna wa in shamila man ma salahu bayanin ya wato an ware su da su ake maganan musamman duk da cewa maganar ta shafi wasu su li'annahum al-mubashir domin su ne kai tsaye ko da magana ta shafi wasu wanda ba mu ba kamar yahudawa da nasara amma kai tsaye da mu ake domin magana daga alkur'ani mu take ana ganewa ya haka kai tsaye da mu ake ko da ta shafi wani Faɗin Allah da ya ce bi shay'in kaga sai aka kawo shi da tanwini wannan at-tanwin littakalil an kawo ne don a nuna maka karanci ko kaɗan ne abinda za a jarabce mu da shi kaɗan ne ana ganewa wato tsoron da za a jarabce mu da shi don kaɗan ne yunwar ma ɗan karanci ce da wayar dukiyar ma kaɗan ne ku lura da wani abu wa a ce ko ina abinci bai yi ba a ƙasar nan za a ce wani yanki bana abinci bai yi ba sai ya dogara da abincin wani yanki sai ya rayu ana ganewa kaga jarabawar kananci in Allah ya so ya kawo banka banka wanda take babba sai ya hana kowa gaba daya a rasa abinci gaba daya a nemi abincin a rasa amma Allah ta'ala cikin sa ba haka yake shi yasa yake ce bi shay'in ai bi qalilin min kulli wahidin min hadhihi al-balaya Allah ta'ala ce za mu jarabce ku wato da kadan daga cikin kowane daya daga cikin waɗannan bala'o'a da aka ambata abu na farko tsoro sai ka ga tsoro bala'i wala Allah mu da muke zaune a nan ba za mu gane abin da ake bane amma kaman jahohin zamfara jihohin katsina da sokoto da inda ake kawo hari a ta da kauye yanzu an waye gari wasu garuruwan maza ba sa bacci idan dare yayi ana jiran jako ne lokacin da za ka yi bacci gobe da safe ka huta ka je aiki a'a ai dai ka kwana ba kai bacci ba kuma ka wuce aiki da rana kaga ya akwai ba. kana cikin me tsoro wannan tsoro ne ake ci jama'a muna gane wannan ibtila'i ne ana cikin tsoro ne wannan kwana ake ana gani kaga tsoro ne wannan wasu wurare Allah ya jarabce su da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo masu sauki Allah ta'ala ya kusar da wannan al'amari duk waɗanda suke wannan aiki na kashe-kashen bayan Allah muna roƙa musu Allah shirya ta da su Allah ta'ala ya gyara zukatan idan ba masu shiriwa ne, ya Allah mun ba za su gagare ka ba Allah kai mana magani wannan shi ne addu'a da za a yi ta yi masu kai ta roƙa masu Allah idan masu shirya ne in ba masu shirya ba ne, to Allah ta'ala ya magani muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu to waɗannan bala'o'i da aka ambata kowane ɗaya daga ciki Allah zai jarabce ku da kaɗan daga cikinsa na farko tsoro na biyu yunwa da kuma tawayar dukiya da sauransu wal ya'lamu annahu shay'un yasir saboda mutane su san cewa jarabawa da za a yi yar kadanci ba jarabawa ba ce za a yi wadda za a yi mai yawa a'a jarabawa ce yar kadan shay'un yasir lahu aqibatul hamida idan jarabawa ta zo idan an ci jarabawa to za a haɗu da sakamako abin godiya za a samu kyakkyawar sakamako faɗin Allah da ya ce minar kaufi tsoro ya ce ai kaufi wal wal'irjafi bihi tsoron maƙiyi da kuma ɗarɗar da al'amarinsa tsoron maƙiyi da kuma yin ɗarɗar yana ganewa yi Yana ganin mutum zai zo ya hallaka ka yanzu yadda bayani ke zuwa mana wasu ƙauyuka a jihar katsina mutane sun tashi a ƙauyuka sun kwashe kayansu sun koma inda 'yan sanda suke inda jami'an tsaro suke domin cikin gari tan kamar ka ce wajen ƙaramar hukuma tunan ne 'yan sanda suke da jami'an tsaro amma ƙauyuka an basu haka Abin da zai baka mamaki shi mahukunta muna kira gare su su ji tsoron Allah mahukunta kuma Allah ya sani da muna da wata hanya da za mu isar da sako ba wannan bada ita za mu amma tun da wannan muke da ita idan muka ce mahukunta a ji tsoron Allah wa ala ra'atihim shi shugaba Muhammadu Buhari muna kira gare shi ji tsoron Allah ya sani cewa Allah zai tambaye shi akan rayukan jama'a kuma idan Allah ya tambaye shi ba wanda ya kare shi wallahi duk wanda ya tsaya kusa da shi ƙarya zai mara amma Allah ya bai kare shi gaban Allah don haka yi ƙoƙarin gamawa da duniyar nan lafiya ta hanyar yin abin da Allah ya ɗora mai na wajibi ya shawarci masana ya shawarci malaman addini da masana ilimin shari'a yadda ake biyowa a warware irin waɗannan matsaloli amma bai yi wa a wayi gari mutane ko mun ƙauyen da suke za a je a kai musu akwatin zaɓe jama'a ko mun ƙauyen su amma ba za a kai ɗan sanda ya kare su wannan zalunci idan shugaban ƙasa ne ya yi wannan ba jami'an tsaro ya sani ya yi zalunci kuma Allah ba zai kyale shi ba idan gwamnoni ne su sani sun yi zalunci Allah ba zai kyale su ba idan ciyamomi ne su sani sun yi zalunci Allah ba zai kyale su ba shi ba Allah ta'ala bayin nan nasa kiwo ya baka ba bayin ka bane bayin na Allah ne kiwo ya baka idan ka wulakantar da kiwon Allah to za ku haɗu Allah haka muna kira gare su gaba ɗaya su ji tsoron Allah kasan nan babu jami'an tsaro ɗan sanda gaba ɗaya ana cewa ba su kai dubu ɗari biyar ba ta ya za a yi mutum dubu ɗari biyar ya kara kusan miliyan ɗari biyu da wani abu in sabi da zai in ba kai ya yake so a gina mu ga matasa saboda son sha'awar yin aikin tsaro har shiga suke kato da gora kato da gora na a ɗauke su aiki mana tunda suna sha'awar aikin a ba su makami mana ya zama aikin su kaɗai faɗa da ta'addanci ba ruwansu da idan wani makwabci ya yi faɗa da makwabci su yi hukunci wannan a jirgin yan sanda amma faɗa da 'yan ta'adda waɗannan a sa su su yi mana tunda suna son su kuma ba su albashi kuma a yi musu alƙawura masu kyau idan mutum an hallaka shi za a kula da iyalinsa yadda muke ji ana yin bajet ɗin kuɗi masu yawan gaske ina suke zuwa a gwamnatocin baya idan an yi bajet ɗin dukiya ta tsaro muna ganin cewa an sace to wannan ɗin ma ba bambanci ina ake kai dukiya domin dai ba ta yi amfani ba jama'a muna gane wannan abin da ake nema na amfani ba a samu idan an ce an yi maganin boko haram an samu abin da ya boko haram ana gane wa da lokacin boko haram suna yaƙi ne da gwamnati waɗannan kuma yaƙi suke da bayan Allah masu rauni su gwamnati suna da kumbar susa suna da mai ƙumbar susa suna da makarin kare kansu waɗannan bayan Allah da ake tattawa a gida a zafara malam idan kasar nan ba ana da mutane da yawa ba a ina ne za a yi jana'izar mutum saba'in gobe a sake ta mutum hamsin ji ba a sake ta mutum talatin sake ta mutum arba'in wannan masifa ce kuma an sani al'amari ne daga Allah amma kuma Allah ya ɗora nauyin a wuyan mahukunta muna ganin yadda ake ƙoƙari ɓangaren ƙasar Nijar da sauran wurare wajen da gaske jami'an tsaro suke yan jami'an tsaron nan ba sa iyawa a canza su ma a kawo mutane da su ga aiki mu dai muna kira cewa ji tsoron Allah kuma wallahi wallahi wanda Allah zai fara tsasa shi gaba ya tambaye shi ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi Allah zai fara tambaya akan rayukan jama'a akan dukiyar jama'a akan mutuncin jama'a akan ainihin kwanciyar hankalin jama'a jihohin da ake yaƙi ma ya ci zaɓe duk da haka mutane sun fito sun zaɓe shi a duba jihar yobe zuwa aka aka tarwata mutane aka jihar bahar ne amma a wannan ranar da abin ya lafa mutane suka dawo suka yi zaɓe saboda mutane suna da kyakkyawan buri game da wannan shugaban ƙasa, to bai yiwa ya zo ya tara mutanen da ba na kwarai ba a gindinsa su hana shi ainihin yin aikin da ya kamata a hana ƙasa ci gaba kuma a ce za a yi mun hau mimbari wannan mimbari wannan na amara ne wannan mimbarin da kuke gani ya fi komi haɗari a duniya wannan mimbari da kuke gani wallahi ya fi komi haɗari a duniya domin duk abin da za ka faɗi kana magana ne a madadin manzan Allah iko manzan Allah idan kai ban ƙarya da gangan ka ne wurin zaman ka wuta to wannan mimbarin saboda iyakacin fahimtar mu mun hau irin waɗannan mimbari kasan nan kowa ya ji sautin mu a zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda a zahirin al'amari muna ganin shine yake da alamun nagarta gaibu sanin gaisu sai Allah mu ba mu ba mu sani amma abin da ya bayyana gare mu to ko tunda an hau bari na addinin musulunci an ce a zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari to baya hana idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bauɗe ya bar hanya to kuma wajibin mu ne mu ga mai gaskiya bai wa idan wani malami ya fito ya gaya wa shugaban ƙasa gaskiya ko ya faɗi wata gaskiya a kawo shi a kawo shi abuja kamar yadda aka zo da ah, doktor idris abdulaziz da ainihin ɗaya ɗan uwa abu amma daga katsina da sun faɗa halin da ƙasa take ciki an gayyace su cewa su zo ana neman su masu da hankali Me ya sa lokacin da suka ce a zaɓi shugaban ƙasa ba su zama masu da hankali ba sai da suka ce ga wuri kaza ba a yi wuri kaza ba a yi sai a ce a zo a wulakantar da mutum ba abin da za ku iya yi wa mutane wannan gaskiya da ake gaya muku ƙaura ce ana ƙaunar ku ne sa ake gaya muku gaskiya don haka shugaban ƙasa idan sautin mu yana kaiwa gare ka muna gaya ma gaskiya ka ji tsoron Allah ana kashe mutane a ƙasar nan barkace babu ka'ida kisan ya wuce iyaka wannan shine gaskiyar magana kisan da ake a ƙasar nan za a iya hanawa jami'an tsaro sun yi kaɗan 'yan sanda sun yi kaɗan kai ka san 'yan sanda sun yi kaɗan da za a yi siyasa a jihar ikiti da ina ne an kai 'yan sanda akalla sun fi dubu ɗari 'yan sanda sun fi dubu ɗari saboda su kara akwatin siyasa amma nan bayan allah ina 'yan sanda suke waɗannan 'yan sanda da suke damun mutane a abuja suna zauna rukuni-rukuni suna tafafiya na mutane tun da biyan su ake albashi a kai su dajin nan su kara rayuwar da nan ko ba shi ne wajibi ba dan haka aka ɗauke su aiki kuma dan haka aka biya su sai a ɗauke su a kai su can su kare rayuka amma suna nan ba su da aiki su ce guri abinda ba a kasa da su ba su je su dauka A jama'a kana fa cutar da al'umma a kasar nan wannan shine tsakani ga Allah kana cutar da al'umma kasuwanci ya gagara a wurare wannan shekaran ba shi kansa ministan harkokin noma da kansa ya ce bana za a samu matsalar noma saboda sace kaga ba haka ya kamata ya ce ba ya zo mana da mafita tun da ku ne mahukunta idan yau jama'a za su ɗauki hukunci a hannunsu kowa ya sai makami ya kare kansa idan aka ce a yi haka kuma za a ce a to kuma ai akwai gwamnati a ƙasa to mai amfanin gwamnati ita ce wannan gwamnatin to amfaninta yana nema ya karanta Allah ya bada iko a gyara ba kiyayya muke yi da ku ba amma muna gaya ku gaskiya ne saboda rayukan mutanen da ake kashewa mazo sallallahu yake cewa ran mumini daya fa dakin Ka'aba daraja ji manzon Allah ran musulmi daya ne sallah da a kashe musulmi daya gara dakin Ka'aba kai duniya gaba daya ka dagargaje ka watsi gaba daya ya fi sauki a wurin Allah akan ran mumini guda daya ko yau din nan an kashe mutane a yankin a akalla mutum sha hudu a yau din nan ko da zunnan muna karantawa kafafen yada labarai a nan Kaduna a kawo aka samu wasu mutane kamar kama ya kulu cewa sun zo sun kama wani da karfin yashi da 'ya'yansa za a gudu shi ‘yan sakan mutane a cikin gari mutane ba su da abinci a cikin gari duk da dai an ce an kama mutanen an ɗauki hukunci a hannu wanda ba daidai ba ne mutane su daina ɗaukar hukunci a hannu duk da dai akwai hukuma to a kaiwa hukuma idan an kama amma in an kaiwa hukumar ka a bari a bi ƙeƙe da ƙeƙe a tabbatar an yi abin da ya kamata dan dai da yake jama'a ba sai da hukuma ba saboda ƙarya hukuma ne saboda sun yi ƙarya ta shi yasa jama'a ba su yarda da su yau sun yi ƙarya gobe sun yi ƙarya jibi sun yi ƙarya sai suka gane magana ba za a yarda muna roƙon Allah ya gyara mana zukatanmu Allah ta'ala ya gyara mana abin da ya lalace irin wannan abubuwa da kullum muke karantawa wato lalura ke sa har sai mun buɗe baki mun yi magana ba za mu so mu yi magana ba dan ba su ne gaban mu amma kuma ba zai yiwu har kullum mutane da yawa idan mu ce tambayin kun ce mu zaɓi wannan shugaban ƙasar yanzu ga abin da yake yanzu ya za a yi idan mutum ya ce tsaro ya tabarbare a najeriya bai yi ƙarya ba wallahi ya fata gaskiya yau an wayi gari akwai lokacin da na je zan hau jirgi in tafi kaduna jirgin ƙasa saboda ba a tafiya a mota saboda tsoro wallahi ban samu tiket ba sai da nai jambe da gaske tun da ina bukatar tiket yana bukatar yin tafiya wannan jamban in yi jambe in yi zufa in wahala in samu wannan tiket in fi jirgi ya fi mun sauƙi in je a ɗauke ni a jefa iyali na cikin masifa don matsalar ba kai kaɗai ba ne akwai iyalanka jama'a muna gane wannan wannan shi ya fi maka sauƙi akwai ranar da na zo ina tafi da ɗaya daga cikin iyalaina tiket ɗin gagara ya a bada saboda ciwa-ciwa jirgin da suka yi ba ruwansu da shi karya suke yi ba sa zama a gurin ba sa sa idanu waɗanda suke gurin jirgin abinda suka gada ma suke yi kai da ka tsaya tun karfe biyu rana za ka tafiya karfe shida wani yana gidansa a kwanci tiket ɗin nana a hannunsa ba su ce duk ba su san wannan abin da ake yi ba ne wai me yasa mutane suke rigima sun sun hau jirgin kasa me yasa ba saboda tsoro ba ne da tashin hankali ki shi ba ne. lokacin galibanin tafiya da muke a tsaye muke sa tsayawa a tsaye standing ticket daga nan haka nuna a tsaye standing ticket ni na shiga standing ticket ya kusa goma ni da kaina standing in tsaya a tsaye wanda wannan standing ticket akwai tafiyar da muka yi wasu mutane hudu da muke fira da su gaba ɗayan su lakcarori ne a jami'a wannan profeso ne wannan dakta ne idan ba Najeriya ba da wulakanta mutane ina ne za ka ce profeso ya zo ya tsaya a tsaye a jirgin wannan wulakanta ne wallahi wulakanta ilimi duk mutumin da ya kai matsayin profeso yana da ilimi ko da ilimin nan na dako ne ya kai profeso a kai ya cancanta a mutunta shi ba amma wallahi bayan allah nan da tijai ne ba matasa ba ne da tijai ne a haka muka tsayar ka duna tsaye muna tafiya muna magana tare da su haka duna tsaye da yasa suka haka kowa yana da babban mota lafiyayya da zai hau motarsa ya tafi amma babu tsaro kuma an ce kasa babu tsaro kun ce a kama malamai an ce babu tsaron an faɗi kun daɗe ba ku hallaka ba ina tsaron yake ku nuna inda kuka tsare iyakacin gidanku kuka tsare da iyalan amma bayan Allah rayukansu wallahi ya fi rayukan tumaki arha ba mu taɓa tsammanin wannan ba a irin wannan gwamnati tsakani ga Allah kuma ba wani abu yake jawo irin wannan ba sai rashin jin shawara yiwuwa a ce duka arewacin ƙasar nan da ba ƙasar gaba ɗaya ba wanda yake da ilimin tsaro wanda za a nemi shawarwar su tsaron nan fa dole ne ko da musulunci da muke cewa a yi shari'ar musulunci a yi shari'ar musulunci iyakaci musulunci yana da wani tsari dole kowace gwamnati ta kare wa mutane abubuwa guda biyar abu na farko dole gwamnati ta kare wa mutane addininsu su yi addini cikin yanci da walwala wannan wajibi abu na biyu shine kare rayuka dole gwamnati ta kare mutane rayukansu abu na uku shi ne dole a kare wa mutane dukiyarsu abu na hudu dole a kare wa mutane hankula a hana shan kwaya da lalacewa to wannan dole ne abu na biyar dole a kare wa mutane na saba a daina bari ana haihuwar ƴaƴan da ba su da uba a ce ƴaƴan karkashin gada waɗanda aka yi wa su ciki waɗanda suke zuwa suke cikin da waɗanda ake zuwa ana ma cikin gwamnati na iya watsa kowa gaba ɗaya kwanan nan kun ji labarin an rusa hotel a nan abuja saboda ana rawa tsirara ana wulakanci ana tsokanar ubangiji ana tsokanar allah abin da minista ya yi allah ya saka masu da alkhairi allah ya kara wa rayuwarsa albarka waɗanda suka taimaka masa aka yi wannan aiki allah ya saka masu da alkhairi aiwa fa a bari a lalace a bari a wari a ce ƙasa irin wannan da musulmi su ne kaso saba'in bisa ɗari idan za a yi kirgana saboda Allah musulmi mun kai sabinci ta sani a Najeriya amma a ce a ƙasar da kuma tsakiyar ƙasar inda musulmi suke ce ana rawa tsirara domin minista ya ce a hana a rushe gurin wai kuma a ce ya kawo shari'a ba shari'a ya kawo ba alƙur'anin gaba ɗaya kawo ya kawo ɗin a yadda za a yi wai wata irin ƙasa ce wannan wai wai minista is going to islamize Abuja FCC minister is going to islamize Abuja ka ji don girman Allah ka ƙasa mutum ya fito ya magana da ya ga dama a ƙari shi saboda kawai ya ce a daina rawa tsirara ka kawo addinin da ya ce a yi haka kuma ka nuna mana wurin mu karanta kuma ko da wani yare ne ka zo da shi ko da ya iya ran insha Allah irin wannan masifa ce jama'a Allah ta'ala ya gyara zukatanmu to da haka Allah ta'ala ya ce zai jarabce mu da tsoro da ainihin tsoratarwa na makiyi Waltuɗi da yunwa da aka ce yunwa shine alfaqar talauci yunwa ana nufin talauci domin da ka'idar likitoci ana son ka rika cin abinci a bisa tsari abinda kuke ce balance diet abinci ta tsari amma a yanzu a Najeriya ba maganar cin abinci a tsari yake ba amma samu abincin su uku a rana sai ba nan Abuja ba in kai arewa mai cin abinci sau uku a rana lafiya lafiya ba da yawa bare kuma ya ci abin da ya ga dama da ƙa'ida abin da ya dace ka ce kamata ka ci to shi ne baka cikin yunwa abin da ya dace ka ci ga abin da ya ka za da safe to ka nemi ka za da rana ka nemi ka za da dare saboda abincin ya zama ya dace da irin garkuwar jikinka idan ba haka ba mutum na cikin yunwa Allah ta'ala da kansa ya ce zan jarabce ku da yunwa saboda me yake cewa bi shuguli bil jihad ta yadda za ku shagaltu da jihadi kuna can wurin jihadi ba ku samu dama kun yi noma ba wato faqad za rashin buzuri wa naqasin min al amwali Allah ta'ala ya ce zan jarabce ku da tawayar dukiya din inqita'ihim bil jihadi an imarati basatinihim saboda waɗanda suka yanke suka tafi wurin jihadi suka tafi kada da makiya sun riga sun bar gonakinsu ko ba haka ba idan mutum ya bar gona bai noma ba gonar ba za ta noma kanta dole ya samu kansa ba da abinci saboda ya riga ya tafi jihadi kawli tikidani ba'di masakinihim ko bi sababin hijira ko su rasa wani yanki na gonakin su saboda hijira Allah ta'ala ya ce wal anfus zan jarabce ku da yawan rashin rayuka wato ai bi asliha shahidatan fi sabilillah ta hanyar kashe rayuka su yi shahada saboda Allah ko da a tsarafi hafihi ko wani yanki na jikin mutum ya tafi a wurin yaƙi ya rasa hannu ko ya rasa ƙafa ko dai ya rasa wata gaba a jikinsa wasu kamarati Allah ta'ala ce za mu jarabce ku da rashin ƴaƴan itace sai bai Allah ta gallal hada'ika ka adatiha kawai gari kun yi noma gona ba ta bada abinci ba kamar yadda ta sa bayarwa idan ka lura yanzu ai gonakinmu albarka su karagi ana cewa taki ne eh akwai taki amma ina mai tabbatar maka kuma akwai yanayi tsakaninmu da ubangiji ana ganewa a da yar karamar gona ya ga an kulla jami ɗari yar karamar gona an yi noman ban mamaki amma yanzu babban gona ka rasa mai aka noma idan ma baka gudun sai ka ce an cuce ka idan kai da mai gona ba ka wuce cewa za ka yi cuce ka albarkace babu a ciki saboda sabon Allah da muke yi saboda son zuciya saboda zubar da jini ita kasa in dai ana zubar da jini a kanta abin da yake biyo baya baya da kyau Allah ta'ala baya son zubar da jini babu abin da Allah ya bashi kima a cikin alkur'ani na irin rai irin matakan da Allah ya a akan rai idan Allah ya kai mu za mu karanta azumin bana rai yana da ƙima ƙwarar da su su za ka zubar da jini bala'i in 'ya ana zubar da jini abubuwa ba za su taɓa yi mana kyau ba dole a nemo hanyar da za a daina zubar da jini waɗanda suka tada fitina aka zubar da jinin bayan Allah a kama su a hukunta su idan mutane suna zubar da jini kamar irin abubuwan da aka yi a taraba kwanan baya jariri an yanka shi saniya ma an yanyanka ta an kakkare shanu an yi barna amma har yau ba abin da ake a ƙasar nan aka kashe janar na soja janar na soja shi ke nan an ƙare a rubuce-rubuce ba abin da aka yi na zuwa gani a dai zuwa da yanzu ba wani abin da aka yi Na jama'a wata irin ƙasa ce wannan wata irin ƙasa ce wannan kuma wai a haka sai a ja baki a yi shiru dole a yi magana idan an ci gaba da kashe mutane bala'i zai mamaye ƙasar nan dole a dole a faɗi wannan magana in an ci gaba da kashe mutane akwai bala'i akwai fitina za ta biyo baya shi yasa ake cewa a hana kashe mutane rayukan jama'a a daina zubar da jinin bayan Allah saboda a cikin mutanen da ake kashewa akwai wani mutum yana da kima a wurin Allah idan aka tabo shi Allah yana yin fushi akwai mutum wanda ku kuna ganin ba kowa bane amma a wurin Allah babba ne a wurin mutane ba manzo sallallahu alaihi yake cewa ruba ash'aba akbara madfuran fil abwab manzo Allah ya ce ana samun mutum da ya mutsan gashi mai tsofaffin kaya mai datti wanda gashin sa ma ya dunkule ya lalace idan ya je kofar gida yana neman aure ko rashin zai manzo Allah ya ce amma a wurin Allah ba bane lau a kasama Allah da zai yi rantsuwa ga Allah la abarrahu da Allah ya barantar da shi da zai rantsuwa ga Allah da Allah ya barantar da shi daga ciki manzo sallallahu yake cewa akwai wannan sahabi dan uwan Anas dan Malik wanda ake ce Albara ibn Malik Albara yace minhum Albara ibn Malik daga cikin su akwai Albara ibn Malik manzo Allah da kansa yace daga cikin irin mutanen akwai Albara ibn Malik daga mutum ba kowa ba idan yace wallahi Allah sai yayi ruwa yanzu wallahi sai dai ka ji ruwa yana sauka amma ba zai kafara ba idan yace wallahi wani mutuwa zai yi wallahi mutuwa zai yi ne ya a akan wani abu sai Allah ya bashi abin da ya rantse akai law aqsama ala Allah la ba za Allah ce wannan matsayi ne ya samu a wurin Allah idan ya rantse abin da ya rantse akai sai Allah ya yi abin domin Allah ya yi shi irin waɗannan bayin Allah da kake ganin ba kowa bane kafa shi da faso kafa shi da kauje rigar shi kaza irin su nawa aka kashe wanda suna da kima a wurin Allah kuma an fusa ta Allah shi ne abin da ake fada yara matasa sun gaba makaranta suna sa a ɗauke su ɗan sanda a rage kudin ƴan majalisa a ɗauki yara aikin ɗan sanda a ɗauki yara aikin soja a yi maganin wannan fitina bai yi wa mutum ɗaya a bashi kudin da ya wuce iyaka shi ma bai zai da shi a rago kudin nasu mana ba a ce sai an hana su ba amma a rage mana idan aka rage za a ɗauki mutane aiki naira miliyan ɗaya za su ɗauki yara goma aiki dubu ɗari ɗari a wata rashin mutunci kuma su tsaya su yi aiki mutum goma nan idan aka aje su a area area ta din za ka ji shiru an zauna lafiya mutum goma a ce an zuba yan sanda goma a nan kiya ka iyakacin area ta tsaye tsaye kusur wata tsaye tsaye can da an gama na samu tunci da an ji fa kowa zai nasu an samu tsaro ko ba samu ba can ma da ɗebo su a zuba akalla yan majalisa tsakanin sanatoci a rab akalla muna da su sun kai ɗari biyu eh? ɗari biyu to mu kowa a rago mana miliyan ɗaya ɗaya mana a cikin kudinsa a rago naira miliyan ɗaya ka gani ɗan sanda nawa za a ɗauka soja nawa za a ɗauka Me ya sa muke wa kanmu ƙarya ne kowa a rage mar ko miliyan ɗaya a rage mai kwal naira miliyan ɗaya kwal ka gani aikin da za ta yi miliyan ɗaya ka ɗauki soja goma can ma an ɗauki goma can ma an ɗauki goma ka ga ai eh, akalla an samu an rage aiki akwai waɗanda za a duba su ma a gani suna ci da yawa sai a rago masu jama'a amma jama'a ana cikin wani hali a ƙasar nan Allah ta'ala tausaya mana shugaban ƙasa muna maka addu'a da fata alkhairi Allah ya baka iko ka gyara domin wannan kuskure ne a bari yana kashe mutane kuskure Allah ta'ala shirye ta jama'a don haka yake cewa fa kullu hadha wa amsaluhu mimma yaktabiru Allah bihi ibadahu duk wannan abubuwan da aka faɗi ire-iren sa yana cikin abin da Allah ke jarabta bayi da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala nabal wannakum hatta na alamal mujahidin minkum Allah tabaraka wa ta'ala ce wala nabal wannakum wallahi za mu jarabci ku kana alamal mujahidi na minku sai mun gano masu kokarin ciki sai mun gano waɗanda za su yi jihadi sai mun gano waɗanda za su ba da iya gudunmuwa abin da suke iyawa wasabiri na da masu haƙuri Allah ce za mu jarabce ku har sai mun gano suwaye masu haƙuri suwaye za su jure Allah ka sa mu cikin masu haƙuri qala ragibul asfahani babban malami a ragib al afahani yake cewa hadhihi al-ayatu mushtamilatun ala mihani dunya kulliha wannan ayar ta tattaro jarabawa duniya gaba daya Allah yake za mu jarabce ku da tsoro da yunwa rashin dukiya rashin rayuka rashin kayan gona to duk wani wala'i duniya yana cikin guda biyar nan duk waɗanda aka jarabce su da ɗaya daga cikin suna cikin masifa duk wanda aka darasce su da biyu daga ciki suna cikin masifa bari a ce an tattara muku duka muna roƙon Allah ta'ala ya dora mana abin da zamu mu iya ɗauka ma bayyana ta'ala ma li sabirin inda huri kauli daga nan Allah ta'ala ya bayanin abin da zai ba masu hakuri irin wannan jaraba idan ta zo aka yi haƙuri aka yi ta roƙon Allah ana addu'o'i Allah ya ce ga sakamakon masu hakuri na farko dai wa bashirin sabirina tun daga nan duniya masu haƙurin na a yi musu bishara Allah ta'ala yana cewa ku yi musu bishara akan abin da za su samu a wurin Allah suwa ne ne masu haƙuri Allah ta'ala ce allazina idza asabatu musibatu su ne wanda idan wata masifa ta same su ai makaruhu wani abin ki kalu sai su ce inna lillahi mu dinnan na Allah ne mulkan wa khalqan mu na Allah ne Allah ya mallake mu mu na Allah ne Allah ya halice mu wa inna ilaihi raji'un kuma mu ga Allah ta'ala za mu koma fi daril akhirah idan muka je lahira wannan shine abin da ake so wannan kalma idan mutum ya mutu da ita yana daidai da wanda ya mutu da kalmar shahada kana gane mutum ya zo faruwa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ya mutu haka kamar ya cika da kalmar shahada kana gane wai idan ka zo faruwa ka ce shehu ko hodiyo ko wani wannan mutum zai mutu mushriki ne idan mutum ya mutu to sai wuta an ya mutu ne yana kiran wani Allah ba Allah ba hatta karuna hatta fir'auna waɗanda suke wa Allah tawaye a lokacin da karuna Allah ta'ala ya ce kasa ka rike karuna ya kama shi ka rike ya kasa gaba ya kasa baya Allah ta'ala ya ce kasar ta fara shanye shi kasar tana shanye shi a hankali har aka zo gwiwa cewa yake Musa ka taimake ni Allah ta'ala ce kasar ta kama shi ta ci gaba da yin kasa da shi cewa yake Musa ka taimake ni Musa ka taimake ni inda ya bar Musa ya ce Allah ka taimake ni ga Allah ya taimake shi kama kiran Musa yi. wanda ya kira annabi Musa Allah bai raga mar ba ina ga wanda ya kira shehunka mutum ya kira annabi Musa Allah bai raga mar ba domin ba a kiran annabi Musa sai dai ubangijin annabi Musa kuna ganewa idan an zo fadawa ba a cewa Muhammadu idan mutum ya mutu a haka zai mutu mushriki kuma ya wuta. shi kan shi manzon Allah in ya tuntube ko zo faduwa ko wani abu ya same na masifa cewa yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin shi ya zo da wannan kalma ba a kiran kowa ba a kiran kowa ba a kiran mala'ika jibrilu ba a kiran manzon Allah ba a kiran annabi Musa ba a kiran annabi Isa ba a kiran wani Allah ka'inan manya yakuni bare wasu waliyan ƙarya waliyan fasta bare wasu mutane can wanda kai ma baka san matsayin su ba a kiran kowa cewa ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'una idan masifa ta zo ai ta inna lillahi ko yanzu inda za mu daure mu rage su da muke a wurin mai shayi mu rika faɗin astaghfirullah wa atubu ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wallahi in muka dage muna faɗin wannan kalmomin sai Allah ya kawo mana sauki ta inda muke zato da inda ba mu tsammani mu rage surutu jama'a hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil mu tafadin fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi idan muna yawaita wannan kalma Allah zai kawo mana sauki inda muke zato da inda ba mu tsammani amma tabbas ana cikin tashin hankali to kaga janar na soja janar an kawo shi ya lallaba ya hau jirgi saboda yana jin tsoron bin hanya sai kuma aiki ka fito kana kana cewa wai wai wai road is safe kai kai ya kike yi kenan zuwa wannan ya shiga jirgi ya nuna road is not safe wanda yake da sojoji suna gadin sa da bindigogi ya gudu ya shiga jirgin kasa muna ganewa jama'a janar na soja ba magana dariya bane janar na soja ya zo ya shiga jirgi don Allah ne yake ga maka Matan ma ya kawo ta jirgi sai kuma ka je jarida ka ce yanzu abuja to kaduna road is safe wanda sa a kasar da mutum zai kai da tijo sai kari amma ba ya kunya karya daga cikin shugabanni da Allah yake fushi da su in ji manzan Allah akwai shugaba makaryaci shugaba makaryaci ya fito yawa mutane karya ana damke ƴaƴan jama'a ana ci musu mutunci ku zo ku sai rocket safe saboda biyan bukatar kanku ya talaka zai yi a ƙasar nan bayan an sace dukiyarsa an raba an bashi cikin talauci an bashi cikin wahala an bashi cikin yanayi ya talaka ya iya haka ma sai an marƙarya almajirai ba ka tace a ƙasar nan almajirai ka kwashe sace a je a kawo naira naira dubu biyar biyar wata irin ƙasa ce wannan shugabanni za su to suna ƙarya mutum ya fito yana ƙarya wannan ya fito ya ƙarya a jarida an jima wancan ya fito ya ƙarya a tv an jima wancan ya fito ya ƙarya a kaza ba ku san wannan abin yana kusa ta Allah ba wannan abin da kuke yana kusa ta ubangiji duk wanda ya ce kaduna to abuja road estate don Allah ya bar mata shi ta tafiya daga ita sai direba a kwanan nan aka kama wani ma'aikaci aka bindiga direbarsa ba direbarsa wani babban mutum aka aka aka dauke shi shi da iyasa ko ba haka ba to ina sai sun yake eh abin da ya faru ne karya ko ko magana wancan da yake road is shi ne karya. kuma ba a jin kunyan karya ba a tsoron ubangiji to ana cikin wani hali idan ba ku sani ba ku sani kuma a je a dawo duk abin da ya cinye talakawa kuma ba zai ba ba abin da ya cinye talakawa kuma ba zai ba ba maganar da wani attajiri ya faɗa da haka da yake karantawa a jaridu cewa nan da shekaru kaɗan biyar ya ce ko nawa ne gidajen mu sun gagare mu ‘ya'yan talakawar nan da muka kyale su ba karatu ba abinci ba aikin yi nan da 'yan shekaru biyar gidajen mai sun gagare mu haka ya fadi kuma gaskiya ya fadi na ba ya ce mu je zuwa mahaukaci ya hankura je zuwa yaushe za a tafi a haka Allah ta'ala ya gyara mana zukatanmu wayanda idan masifa ta same su kan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato ga Allah zamu koma fi daril akhirah fa yahsul lana ah, ma huwa alaina Allah zai ba mu abin da muka rasa a wannan duniya babban malamin musulunci al-imam ibnu kasir Allah ta'ala ya masa rahama yace akbara ta'ala annahu yabtali ibadahu al-mu'minin Allah ta'ala ya bada labari cewa yana jarabtan bayinsa mu'minai ay yaktabiruhum wa yamtahinuhum Allah yana musu jarabawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala nablu annakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akbarakum Faɗin wannan fataratan bisarra'i wani lokaci Allah ya jarabce mu da abin jin daɗi ne ta murna muna jin daɗi wa taratan bisarra wani lokaci Allah ya jarabce mu da abin da yake mara daɗi in haufin wa ju'in ainihin tsoro da yunwa kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana wata alƙarya wanda cewa Allah laifi fa ka hallahu libasan juyi wal khawfi ya ba ba ba. Thank you. bayan Allah ta'ala an taɓo Allah an tsokani Allah wani gari da yake zaune lafiya yana cikin jin daɗi zaman lafiya da lumana sai aka tsokano Allah a garin mutanen wannan gari ba za ka hallahu libasar ju'i Allah ta'ala ya ɗanɗana masu riga ta yunwa wal khawfi da tsoro aka shiga halin tsoro da fargaba aka shiga halin talauci da yunwa abinda za a ce gagara domin yunwa bala'i ne tsoro bala'i ne innal ja'i'a wal kha'ifa kaga wanda yake mayin waci kaga matsoraci kullum minhuma yazharu zalika alayhi hakan na bayyana gare shi duk mutumin da yake cikin tsoro to sai tsoron ya bayyana duk mutumin da yake cikin yunwa yunwa sai ta bayyana kana gane wai yunwa ba ta koyuwa tsoro ba ya koyuwa ana bayyana sai ka ji abin da ake faci kwanan baya nan train station na idu tun daga nan jirgi yake cika wanda yake kubuwa sun fi mutanen idewa amma na kubuwa ba wanda zai samu jirgin kuna gani a jama'a duk waɗannan mutanen tsoro ne sai ka je train station ka ga mutane sun yi fakin gingima gingiman motoci kai ka san waɗannan mutanen matsaunata ne tsoro ne ya kawo su nan ba wai ba su da motar tafiya ba kuna gani a jama'a wannan shi ne gaskiya mai gwamnati ta yi sai aka ce a ƙaro kotu wai a ƙaro ta rago da yawa wato a cika da bin jirgin kenan ya nuna gazawa kenan ko ba haka ba kenan ba za a iya gyara hanyar ba amma a ji a ƙaro kotu da ka kalli mutanen nan a firgita ke. idan jirgi ya tsaya a daji a firgita ke an tsagara jirgin su cigaba da tafiya saboda komai na iya faruwa rayukan jama'a ba wasa bane da lafiyarsu da dukiyarsu Tun mutumin da yake cikin talauci za ka gani a jikinsa za ka gani a yanayinsa shi ne ma yake cewa mayunwaci da matsoraci yunwa da tsoro ba ta ɓoyuwa suna bayyana a jikin mutum wani zalika don haka Allah ya ce libasar ju'i Allah ya ce zai sanya musu rigar yunwa wata riga, yadda rigar ka ba ta ɓoyuwa haka yunwa ba ta ɓoyuwa a jikinka yadda rigar ka ba ta ɓoyuwa haka tsoro ba ya ɓoyuwa a cikinka dole sai ya bayyana an gane kana cikin tashin hankali ba ce wane lafiya da mutum ya ganka a burkuce zai ce wane lafiya ce kai ba ina fa lafiya kaji kaji kaji saboda mai akwai tsoro akwai ɗan uwa wanda muke tare da shi idan ya je garin su zamfara to sai dai kullum da daddare ya dawo ku sauya kwana da safe ya sake biyan mota koma ƙauyen idan yamma ta yi dawo ku sauya ya kwana saboda Allah jama'a mutum ba zai iya kwana gidan ubansa ba ɗaya? Eh? to kaji Allah ta'ala shi retar da mu to da haka yake cewa waƙala qala ha huna anan sai ya ce bishayin min al wal-ju'i sai bi qalilin min zalika ko da kaɗan ne sai Allah ya jarabce mu da tsoro sai Allah ya darace mu da yunwa wa naqasin min al-amwali ai zahabu ba'daha awai gari dukiyar mutum ta yi ƙasa wal anfusi da rayuka kalmau ah, kamautil ashabi kamar ƴan uwanka wato ka rasa ƴan uwanka sun mutu wal aqare kamar mutum ya rasa makusantansa sun mutu wal ahbab da masoyansa kamar ce da 'ya'yan itace wa bashiri sabirina kai bushara ga masu hakuri Ya yace summa bayyana ta'ala man sabina Allah ta'ala sai ya bayyana mana wai su waye masu haƙurin nan alladina shakara lahum wanda Allah ta'ala ya yabe su Allah ta'ala ke ta alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta tasallau bi qawlihim hadha amma asabahu sukan lallashi kansu idan masifa ta riga ta faru masu imani ba sa ihu sai ne lallashi kansu da wannan magana ana ganewa wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum yana lallashin kansa ne da irin wannan magana saboda abin da ya same shi wa alimu annahu milkul lillahi anan za su gane cewa su mallaka ce ta Allah ya tasarrafu fi abilihi bima yasha Allah yana yadda ya ga dama a cikin bayinsa yadda ya ga dama wa alimu annahu la yudhi'u ladayhi mithqalu dharratin yawm al-qiyamah kuma anan za su gane cewa shi fa Allah ta'ala babu abin da yake tozarta a wurin Allah ko da ƙwayan zarra ne ranar tashin alkiyama duk aikin da kai na alkhairi yayin tashin alkiyama sai Allah ya zo da shi haka duk aikin da bawa ya yi na sharri ranar tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya zo da shi qala amirul mu'minin Umar bin Khattab Umar bin Khattab Allah ta'ala ya ƙara masa da ake cewa ni'mal adalani wa ni'matul ila wato al-ilawa yana magana akan wato madalla da ƙari da kuma madalla da biya wato misha da kule shi ne ƙari Faɗin Allah ta'ala da ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma lalle waɗannan su ke da addu'a yabo daga ubangijinsu da tausayi wannan ne al'adala aikin da suka yi wa Allah to Allah ya biya su Allah ya yabe su kuma Allah ya tausaya musu da Allah ya ce wa ulaika humul muhtaduna duna, wannan ƙari ne Allah ya ƙara musu kana ganewa ai kamar misali kana so ka ɗauki kaya a raƙumi bayan iyakacin bayan raƙumin sai ka kara wani eh, wato kamar katako zai kara faɗin inda zai ɗauka yadda ya ake tsammani ya ɗauka kamar mota a yi mata wani karin wani katakon da za ka dauka ya fiye da ana gano wannan ai to wannan tsari ne Allah ya yi masu bayansa da Allah ta'ala ya ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma to yanzu Allah ya biya su sun yi wa Allah ibada Allah ya ba su sakamako da ya ce wa ula'ika humul musa juna yanzu Allah ya ƙara musu akan abin da suka cancanta fiye da abin da suka cancanta ainihin a wurin Allah ta'ala wahiya ma tuzan ubaida al'adalaini wahiya ziyaratu fil hamd shine dai kari wanda an riga an yi bayani Allah ta'ala ci gaba da cewa inna safa wal marwa min sha'airillah inna safa tabaraka wa ta'ala ya gama yin wancan magana to yanzu magana ta kwanta sai Allah ta'ala ya koma yin bayani kuma akan wata ibada mai zaman kanta Allah ta'ala ce inna safa wal marwata min sha'airillahi lallai dutsen safa da dutsen marwa na daga cikin alamomi na wuraren bautar Allah wuri ne na bautar Allah alama ce Allah ya aje nan wurin wuri ne da Allah ya zaba a bauta masa man hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah da ya alfarma ya je aikin hajji a wuri tamara koko ya yi kumara fala junaha alaihi an ya tsawafa bihim babu laifi a kansa ya yi tsawafi tsakanin safa da marwa ya kewaya tsakanin ne safa da marwa wa man taɓawa a wata riwaya wa man yaɓawa wa man yaɓawa wa man taɓawa wa man yaɓawa khairan riwaya duwi an al-imam al-kifayi rahmatullahi alaihi yace wa man tafawwa khairan wato wanda yayi tasawwi ma'ana yayi wannan ibada to wannan alkhairi ne a gare shi fa inna allaha shakirun alimun lalle Allah ta'ala ma'abocin godiya ne kuma Allah masani ne babban malami ibn al a cikin tafsirin sa at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an yake cewa as-safa wal marwa jabalani bi makkah safa da marwa duwatsu ne guda biyu a makka wanda har yanzu duwatsun suna nan ana ganewa ko sai Allah ya kawo wasu irin duwatsun da fasa su ba ƙaramin aiki bane illa dai an rage musu girma an saka tayal ko menene mabal kuke ta ko menene akwai dan wani abu shi mai wani kuke faɗi shi ma dai yana da wani ɗan karaf karaf saka to kuma an saka irin wannan abuwa na zamani amma duwatsun suna nan ana ganewa ko an taba samun wani wanda yake ji da jahilci da haraminsa a jikinsa shi ko bai ga dutsen safa ba bai ga dutsen marwa ba Kada ka an sa wani ɗan gilas haka an kare an yi wata ya kariya da fede ya nemo diga ne ko shebur ne ya kama dukan abin nan sai da ya fasa shi shiga cikin wurin ya zai tsaya kan dukan ana a'a yana fasa sai da ya fasa shi bakin mutum haba mala da ke da kake ganin mu mu ma ba baya ba za ka gane ba larabi akwai jahili sai ka tafi aikin hajji ko ka tafi umara sai ka gane cikin laraba ma akwai tika tikan jahilai wanda ko kabbara Allahu akbar ma bai iya ya fito daga daji ya fito daga kawai yadda ka gara kuminsa yana yin shirme haka ba ga yana yi na kumi na shirme shi ma yana shirme su kuma bakaƙe sun je to shi kenan mu a nan dama gwargwadon kudin ka gwargwadon shagalin ka in kana da kudi ka tafi aikin haji idan ba ka da kudi ka tsaya ko ba ka iya aikin haji ba sai mutum ya biya miliyan ɗaya da rabi amma sai ke ba malamin dubu ɗari ya koya mai aikin haji yana ganin yashi mutum zai iya biya naira miliyan ɗaya da rai, naira miliyan ɗaya da rai, ya ba yake haji amma ya bada dubu ɗari ga malami ya koya mai yake haji to nan ne gizo ke saka ƙarshe zai je a asarar miliyan ɗaya da rabin maimakon ya aikin haji sai ya haji jiya sai ya yi haji jiya ya dawo Allah ya tawage kuma malami yake cewa kafa da marwa ba wasu kalma bane da ake so a gaya maka a'a duwatsu ne guda biyu a maka suke wasafa in aka ce safa wahiya min al-hijara mimma safa min mukhalata min mukhalatati turabi wa ramli in aka ce safa dutsen da yake fesfes bai gaure da ƙasa ba bai gaure da tsakuwa ba dutse tsantsansa shine safa dutsen da ba ya da ƙasa kasa akwai dutsen da kana ganin ƙasa a jikinsa har ma ana noma akan dutsen kana ganewa to shi in aka ce safa ana nufin dutsen da yake karkar wanda ba ƙasa a jiki ba rairayi wal marwa in aka ce marwa ana nufin al'abyadu min al-hijara farin dutse marwa shine farin dutse kar shi ake nufi da marwa to malamin yana fassara kalmomin larabci ne waɗanda suka zo cikin qur'ani magana da yace sha'air Allah min sha'airillah ai ma ja'alahu Allah alaman li ta'ati guri ne da Allah ya aje wato ya sanya shi alama inda za a gane nan wurin da kuka gani na sa alaman dutsen nan wuri ne da za a bauta min a gurin nan nake so a bauta min Alama ne wuri ne na alama dan bautar ubangiji adu ha ana cewa sha'ira da ka ce sha'ira gurin bautar Allah misali masallaci misali filin idi duk wani wurin da Allah ya yarda a bauta mar a wurin wannan gurin ya zama sha'iratu min sha'irillah mislul haram alman haram da ka ce hajjal baita faman hajjal baita ai kasadahu wanda ya nufi ɗakin ka'aba yuqalu ajashul mawda'a ahudduhu hajjan na ziyarci wuri bi ma'ana idan na je hajji kenan A fasadduhu ai na je wajen Sun thumma summiya safara ilal baiti hajjan duna siwahu tafiya ɗaya ce idan kai za a ce ya tafi hajji idan kai tafiya ka je wani gari za a ce wala ya yi safaru ya yi tafiya amma an ka tafi hajji ba cewa ka yi tafiya sai da ce ka tafi hajji tafiyar ma har ta juye sunanta ya koma mai hajji ana ganewa ai tafiya ce maimakon a ce zafara ana ganewa ai ko a ce musamman sai dai a ce a'a ya tafi hajji yanzu shi mahajjafi ne alhaji ne iyakaci sunanka alhaji idan kana cikin aikin hajji kana kwanci harami sunanka muhammadu ko sunanka ibrahim ko sunanka musa ba alhaji ba amma wani baka ce mai alhaji ba sai kun kara sai baka je ka ce ma wani haka yawa ka ce mashi alhaji shi da ya saba amma dai ka sani ba sunan ka alhaji a can ne kada ya kace alhaji kana kwanci harami ai magana alhaji ta gari yanzu ka dawo kai dinka sai kuma ka koma kana roƙon Allah ya Allah abin da ne ya Allah ka karba da ma samu Allah ya yi shi in ba haka ba Allah ya jefe ka da hakkin ka koma gida ba komi ga wahala ga kashe kuɗi Allah ta'ala ya karba ayyuka mu na alkhairi eh, itamara ai zarar baita itimar shine ziyara ya ziyarci daki wal mu'tamiru ya ka ce wane mu'tamir ana nufin azza'ir wanda ya kawo ziyara ana gane waye wanda ya zo ziyara ɗakin hajji idan ya zo kaga iyaka abin da zai yi bayan ya riga ya biya ɗauki dawafi misali da ya taho maka da mai zai fara zai fara da dawafi yana gama dawafi sai ya je safa da marwa an gama umara ko ba gama ba shi ke da yi ana gane waye ƙarshe cikin minti talatin ko awa ɗaya umara ta gari an riga an dama. illa dai tafiyar da za a yi daga madina inda ga can kafin loka ba ku nisa in kuma nan za ka nemi wani mikati to sai wannan ya rage na wanda ya je aikin haji kuma ya danganta da irin inda mutum ya bullo wallahu a'lam asfafa wal marwa imam qasimi a cikin mahasiru ta'wil yace alamani li jabalain bi makkah wasu alamomi ne guda biyu na duwatsu biyu a makka wa ma'ana kaunihi ma min sha'ailillahi abin da ake nufin kasance wasu daga cikin shari'a ta Allah kai min a alami manasikihi wa muta'abbadati wa muta'abbadati yana daga cikin alamomin wurin bautar Allah da wurin yi wa Allah ta'ala ibada qala razi imam razi yake cewa kullu shay'in ju'ila alaman min a alami zati llahi huwa min lahi. duk wani abin da aka sanya shi alama ce daga cikin alamomin wurare da ake wa Allah da'a to ya zama sha'airul lahi an gane a yi a zo a yi masallaci a zo a yi filin idi ko wani wurin ne da ake bauta wa Allah to yanzu ya zama shakira daga cikin sha'airun lahi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal buduna ja'alna halakum min sha'airin lahi lakum fiya lakum fiya kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal buduna ja'alna halakum min sha'a'illahi mun sanya muku albuduna dabba zamanto daga cikin alamomin bautar Allah Ina jin ba gani yauwa da idan mutum ya yi aikin haji idan zai ba da hadaya to zai samu raƙumin da zai hadaya da shi sai samu alama zai iya kulla mai kyalle a jiki duk wanda ya gani ya san wannan kyallan da ke jikin wannan dabba an riga an ba Allah wannan dabba za a je ne a yanka ta domin bautar Allah ana ganewa ita ita wannan dabba kanta Allah ya sanya muku ita ne min sha'irin lahi ita ma alama ce daga cikin alamomin bautar Allah domin ibadar Allah za a yi da ita ana gane wannan ayi yanzu da za ka ɗauki ragon da za ka yi layya da shi ita layyar kanta sha'ira ce daga cikin sha'irin lahi ayyuka ne daga cikin ayyukan bautar Allah domin ibadar Allah za a yi ai alamatul lil qurba alama ce na neman kusanci zuwa ga Allah Allah ta'ala yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'airallahi zalika wa man yu'azzim sha'airallahi Allah ta'ala yace zalika wa man yu'azzim sha'airallahi wanda ya girmama gurabe guraban bautar Allah guraren bautar Allah irin su mash'arul haram irin su wurin tawafi irin su Tsafa da marwa irin su isharu sanam kai duk wani wuri da aka ware shi dan bautar Allah wanda ake wannan ibada fa inna zalika min taqwal qulub wannan yana daga cikin alamun jin tsoron Allah wa huwa an yu'allima bil budna shine mutun ya saka wa dabba alama cewa wannan dabba za a yi ibada da ita ne fayakuna zalika alaman ala ihrami sahibiha wannan yana nuna mai dabban nan ya riga yayi harama da aikin haji amma ya tanaji abin da zai yanka kana ganewa ko ya riga yayi harama wa ala annahu qad ja'alahu hadayan li baitillahi kuma ya sanya wannan dabba hadaya ga dakin Allah mai alfarma to a cikin ayar an ce ko binnan inna safa wal marwa min sha'irillah man hajja baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa ba laifi ya yi dawafi kenan ba dole ba ne an ce ba laifi kai abin da ka ce ba laifi kai kenan ba laifi kai ne ka bari shi ne urwa ɗan zubairu Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce na tambayi aisha ilmominin Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce faɗin Allah ta'ala da ya ce inna safa wal marwata min sha'airin lahi ba man hajjal bai ta zuwa ƙarshe ya ce fa wallahi ma ala ahadin junahun Allah ya tsawafa bi safa wal marwa wanda ya je aikin ibada ba laifi bane idan ya yin tawafi a wajen safa da marwa ya faɗi wannan magana a gaban aisha matar manzan Allah ƙalar sai ta ce bi isa makulta ya bana ukti ya kai ɗan ƴar uwata cir da abin da ka faɗa ka yi wa Allah mummunan fassara kuna gane wa yi ta ce ya kai ɗan ƴar uwata bi isa makulta cir da abin da ka faɗa cewa ba in mutum ya ya ga dama ba sai ya yi ɗawafi ba cir da abin da ka faɗi kaga ta kausa sa masa me magana saboda ya kutsa cikin addini ba da ilimi ba don haka ta mai kakkausan magana sai take cewa inna hadhihi law kanat kama ha alayhi ayan nan da yadda ka fassara ta haka take kanat la julaha alayhi ya yatawafa bihi wa kenan ba laifi mutun yake yin tawafi ha unzilat fil ansari ayar ma Allah ya saukar da ita ne akan mutanen Madina kanu qabala an yuslimu kafin su musulunta to yahulluna limanata tsagiya suna wato kudirin yin aikin hajji zuwa ga manata manata ɗaya ne daga cikin gumakan da suke bauta wala matsabin nan wala suwa'a wala ya kusa akwai dai manata cikin ƙur'ani to suna ainihin zuwa wajen manata bauta masa allati kanu ya abudunaha indal mushallal wato shi manata da suke bauta a wurin mushallal sunan wuri ne ana gane wannan ko a lokacin fakana man ahalla ya taharraju an ya tsawafa bi safa wal marwa duk wanda ya riga ya je wannan bauta ya bada abin da zai bada yana jin kunya kuma ya sake komawa ɗakin Allah nan safa da marwa yayi wannan dawafi lamma aslamu bayan sun musulunta sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an zalika sai suka tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna kunna nataharraju an nazufa baina safa wal marwa a gaskiya mun kasance a lokacin jahiliya muna jin kunya yin dawafi tsakanin safa da marwa kunya muke ji saboda bai riga mun can mun yi abin da muke kuma mun zo nan muna jin kunya ya rasulullah sai Allah ta'ala ya ce to inna safa wal marwa min sha'airillahi kun ga safa kun ga marwa wurare ne gurabe ne na bautar Allah Kamar hajjal baita duk wanda ya ziyarci hakin Allah ya aikin hajji ta mara ko yayi umara fala junaha alayhi an yatawafa bihima bi ma'ana ba laifi akan sai tawafi tunda ku kuna jin nauyi ne zaka ce ba laifi kana iya yi ba ana nufin cewa in ka ga dama kai ba ana gane magana hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 1643 kamar da yazo cikin sahih muslim hadisi na 1277 ya zo cikin sahihun nasa'i hadisi na 2968 al'imam ibn kasir Allah ta'ala ya masa rahama da ya zo fassara wannan aya shi ma ya kawo wannan hadisi na urwa ɗan zubair wanda ya faɗa a gaban na aisha mun ji gyaran da ta masa ƙultu sai na ce fa wallahi ma ala ahadin junahun Allah ya tsawafa bihi ma fa aisha sai aisha ta ce bisa sama kamar da irin wancan hadisin na baya har yanzu an samu wani hadisi daga aisha Allah ya gara mata yadda ta ce manzo sallallahu alaihi wasallama da sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bihi bihima manzo Allah ya sunnanta dawafi a ila a safa da marwa ana ganewa ko daga ita ta ce ayar tana magana ne akan wasu mutane waɗanda suke jin kunyar yin dawafi ya ka ce ba ne fi yi dawafi ana gane magana ai ba ne fi yi dawafi amma tana so musulmi su sani cewa Allah ya sunanta dawafi a ina a ainihin safa da marwa walaysa li ahadin an yatruka tawafu bihima babu wanda zai iya barin dawafi in kai aikin hajji kaje ko umara dole sai kai dawafi sai kai safa da marwa in kai aikin hajji kaje ko umara dole ne ya zama dole sai kai me sai kai safa da marwa wannan dole ne kamar yadda hadisi ya zo a cikin muslim a hadisi na 1277 gashi a cikin sahihun nasa'i hadisi na 2967 gashi cikin sahihun hibban hadisi na 3840 gazo cikin takrijul musnad hadisi na 25905 duka dai wafin yana cikin abinda dole in mutum ya ji su yayi kun samu hadisi na Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lallai manzon Allah lamma faraga min tawafihi bil baiti lokacin da manzan Allah ya gama tawafi a ɗakin Ka'aba da ilar rukuni fasalamahu bayan manzan Allah ya gama tawafi a ɗakin Ka'aba bayan ya gama kewaye ɗakin Ka'aba sai ya dawo wajen wannan rukunul yamani manzan Allah sai ya sumbace shi thumma kharaja min babis safa sai manzan Allah ya fita ya shiga ta kofar safa za ga kofofi ne yanzu da yawa akwai kofar safa akwai kofar marwatar. akwai kofofi ma da aka sai manzan Allah ya tafi ta kofar safa wa huwa ya ƙulu da manzan Allah ya tinkari safa yana cewa inna safa wal marwata min sha'irillah yana ta maimaita wannan sun makala sai manzan Allah ya ce idda bima bada Allahu bihi idan ka tashi za ka yi safa da marwa ka fara da abin da Allah ya fara da shi ka zo daidai safa ka tsaya nan ne dutsen safa nan ne dutsen marwa sai ka zo dutsen safa ka tsaya idan ka zo marwa ta yi ɗaya kenan idan ka koma safa biyu kenan idan ka dawo marwa uku kenan in ka koma safa hudu kenan in ka dawo marwa biyar kenan in ka koma safa shida kenan in ka dawo marwa bakwai kenan daga nan za ka gama sai ka koma nan ka kuce ke tafiyar jama'a muna gane wannan manzo su lasu ce in za ku fara ku fara da wanda Allah ya fara da shi shi yasa ba a so mutum ya shiga addinin kala kafin ko addinin fiki kaga manzo Allah ya fassara mana da yake inna safa safawar marwata min sha'airillahi sai ce abinda ake nufi ku fara da abinda Allah ya fara da shi Allah bai ce innal marwata was safa min sha'airillahi ai bai ce cewa inna safawar wal marwata min sha'airillahi kai ba za ka iya gane alqur'ani ba sai da fasara manzo Allah amma mutum ce sai ba ruwan shi da hadisi Ko ya za a iya fasara qur'ani ko ina zai gane fasara qur'ani in manzo Allah bai fasara ba ya karba ba Allah ya gyara zukatun wannan hadisi ya zo da wata riwaya daban manzo Allah yana magana da sahabbai ubi ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi a cikin aya shine inna safa wal marwa min sha'airillah dan neman karin bayani akan wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na 1218 al-imam ibn kathir yake cewa wa qad istadalla bi hadha al-hadisi ala madhhab man yara anna as-sa'ya bayna as-safa wal marwa rukunun min waɗanda suke ganin ra'ayi ra'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunna hajji kama huwa mazhabu shafi'i wannan mazhaba ce ta imamu shafi'i wa man wafaqahu da wanda ya dace da shi wato waɗanda suke fahimtar cewa ka je ka sa'ayi tsakanin safa da marwa wasu na ganin ba rukuni bane wasu kuma suna ganin a'a rukuni ne in ba shi ma ba aikin hajji wanda wannan fahimta ita ce dai-dai. idan mutum bai yi wannan ba ka ba magana aikin hajji wallahu a'lam an samu hadisin Jabir dan Abdullah ya Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sa'a da tawafi maza Allah ya yi sa'i ne bayan ya yi tawafi bayan ya gama kewaye ɗakin Allah ya gama kewaye ɗakin Ka'aba ya manzon Allah ya ce Safa ya fara zuwa Marwa haka ya je ya dawo har ya gama wa qala sallallahu alaihi wa sallama sai Maza Allah ya ce na ya haka ne litakhudhu suka manasikakum dan ku koyi aikin hajji a wurina Allah ya ce a yi aikin hajji amma bai faɗi yadda za a yi dalla-dalla ba da ina za a fara daga ina za a ɗauko aikin hajji ya za a yi harami ka ga bai faɗi ba sai manzo sallallahu alaihi ya nuna wa sahabbai a aikace practical ce na fara yin tawafi ne sannan na je na yi sa'ayi don ku koyi aikin hajjin ku a wurina ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na takwas shafi na 82 fa kullu ma fa'alahu fi hajjatihi duk da manzon Allah ya aikata a wurin aikin hajjin sa wajibul la budda min dole ne ba makawa sai an aikata shi illa ba ka rada dalilin sai da dalili ya fidda shi wani abinda hujja ta zo cewa eh annabi yayi kaza amma bai cikin dole an ba da dama ne in za ka yi ka yi in ba ka so ka yi ka bari dan akwai abin da yayi amma ba farilla bane ana gane wannan ko to wannan a takaice dangane da abin da ya shafi safa da marwa da Allah ta'ala ya bayani wallahu a'lam wannan shi ne gabar da ya kamata za mu tsaya saboda wannan aya tana da tsayi ayar da Allah ta'ala ya yi magana a kan malamai wanda karatun ya koma kan malamai ba ruwan ana ganewa ko yawa dukan wannan karin ya yi kan malamai dan haka babu abin da ya shafe ku yawa don abin da suke ga ai malamai ba a gaya musu gaskiya ba a alqur'ani ba wanda ya bari bai bar masu dukiya ba bai bar talakawa ba bai bar masu mulki ba bai bar malamai ba kowa alkur'ani ya duka shi idan Allah ta'ala ya raya mu zuwa gobe insha Allah ta'ala kan wannan aya za mu za mu tashi aya ta 159 zuwa 160 a cikin suratul baqara insha Allah ta'ala muna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh